hukumar ta inec ta kuma karkasa jihohin kasar ne zuwa rukunai uku don samun damar aiwatar da aikin cikin natsuwa da inganci tare ma da magance matsalolin da aka fuskanta a irin wannan aiki a can baya jihar taraba na fa cikin jihohin da aka fara aikin rajistan zaben inda kwamishinan zaben jihar mr austin oji ya jagoranci sauran jami'an hukumar wajen soma aikin register in 2011 you have the opportunity to register fresh za mu ci gaba ne da yin rajista ga 'yan najeriya da su ya kai goma sha takwas tun zaben da aka yi a shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya waɗanda ba samu sun yi ba a cewar kwamishinan zaben jihar taraban to sai dai kuma manazarta irin su muhammad ismail tuni ma suka soma hasashen cewa wasu matsaloli da ka iya fuskantar aikin shine matsalar tsaro da kuma rashin kaiwa ga wasu yankuna musamman ma a jihohin da ke cikin dokar ta ɓaci. za a ce a mara kwana hudu a zuwa wannan aiki sannan kuma a ce wanda bai yi ba ba zai zaɓe ba akwai wurare da yawa misali musamman kan iyaka adamawa barno gombe da shauransu irin wannan kan kokokin gaba ɗaya yanzu jama'a suna cikin tashin hankali to kuma ka ce ka ba da wani dan lokaci kalilan wanda idan ba a yi wannan abu na ba ka ce mutanen da ba su yi ba za su yi abu to ka kenan mutanen da suke cikin musamman ma jihohin da aka sa dokar ta ɓaci kusan kenan gaba ɗaya za a iya dakile su kenan kaga misali adamawa ko da ma ba dokar ta ɓaci gari ne wanda yake da duwatsu akwai garuruwa wanda kafin ka je za ka kwana biyar ma shida wasu ƙauyukan baka je ba misali ma ko da ba wani dokar ta ɓaci to a cikin wannan lokacin yaushe za ka je aka shiga wa'annan ƙauyukan aka sa mutane aka yi rijistar nasu a can baya da irin wannan aiki ya fama da matsalolin da suka shafi na'urori da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata to sai dai hukumar ta a wannan karon ta ce ta dauki wasu matakai na gujewa sake afkuwar hakan barista kasim ganagadam shine kwamishinan hukumar zaben ta INEC a jihar adamawa matsalolin matsalolin ai insha Allah ba za su kai na baya ba za su kai na baya ba tunda an riga an koya kasan kullun karuwa yake kuma kullun ilimin mu karuwa yake daga yau zuwa har Lahadi za a rabar permanent voters card wato mai kama da ATM card kenan wanda zaka iya using nashi ma kamar permanent kamar kamar national ID card yake shi zai dade ma zai kai shekara goma kaga wancan temporary din za a karba idan an gama wannan bayan kwana kowa zai je duk mai kati a hannun shi zai je ya karbi sabon katin yanzu sabon permanent card din kenan bayan an gama wannan tukuna kuma za a sake yin sati daya bayan kwana biyar za a fara shi ma kwana biyar a sake registration din wayanda wato ba samu sun yi rijista ba kenan wanda suka kai shekara goma ya takwas yanzu da kuma wayanda ba samu sun yi rijista a shekarun baya ba abin nan 2011 da kuma wanda sun yi rijista amma akwai matsaloli a kat a yanda aka yi musu rijista ɗin za su je samu a gyara to kasan 2015 ɗin ba za a yi ba za a yi ba sai dai da wannan famanin kaɗin za ka je kai zaɓe. to dama tsarin da ana fi shaida kenan wannan fana zuwa ne yayin da ma aka soma haramar zaɓen shekarar bare inda yan ƙasar ke ganin za a fafata ne a tsakanin manyan jam'iyyu biyu wato PDP da kuma APC ko da ke gama masu sharhi da fashin bage irin su malam muhammad awal na maganin akwai abin duba ga waɗannan manyan jam'iyyun pdp ta yi ƙasar nan kuma tsawon shekara goma sha hudu jama'a har yanzu ga canji wanda yake na azo a gani ba duk suna bukatar canji dama jama'a suna neman canji wa rayuwarsu saboda wannan ina ganin lokaci ne ya zo da abin hakan ya faru to apc kuma sai mu ce to Allah zai shi kyauta domin a yanayin da abin ke tafiya a halin yanzu in ba su yi hatara sun gyara abin da baraka da tsakanin su ba to a gaskiya za a yi gyaran gangan asibinawa ne kawai ana gyaran nan tana ballewa duk ba inda za su Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.